kai kake fa ci an kuma me ba mu fama da matsalar bera ba eh babban bera ba wani irin bera da zai dauki a tamba su kutum da leshi kaya na za a detaila zan ce mana kana sai da ranka kun kaya irin radiman radiman haka ba eh su muke su muke to inda da kuɗi ai za a samu ya lakanci sana'arsa ta yadda babu yadda za a yi kalayance masa kawo dubu goma sha biyu dubu takwas. Takwas? Kawai in za ka siyar ka siyar ba abin da ya dame ni. Kawo dubu takwas. Ya san shakwara ya san jamfa ya san ɗan ituri ya san wundi bare kuma sharkwala wuya makare irin ta yan birni. Wannan an kayan mu ne idan ko masu siyan kayan saka. <laughs> A litela. Jummai reza ya yi jam da jan jam. Dan dan da kai da oga ranar layira wuki-wuki da ku. Na shehu dan gaskiya aka yi. Ya tara mata biyu ɗan shafal-shafal amma sun fi son addabar rayuwarsa. Eh,